من أعدائهم مفسدين الأرض والأنعام من أشرافهم من أشرافهم مشركين الخلق والأبنان من أشرافهم موتم الأبناء في الهجاء عن آبائهم مشوق إشفاقه الميمون قل الأيتام التام مهلك شيء النبى من حلقة الكفار كافرين في الأعراج أتكم فرقات kasashensu min a da'ihim saboda gabar da suke da mufsidin al-ardh su kafirai su ne masu bata kasa ka ganin ismu za'i ya amalu amalu fi iri yasa al-ardh ya zamanto mafulun bihi wal an'ama sannan duk wata ni'ima suna bata ta min daga ashrabihim mashar mutanen da ba su din ba mushribin khanqa su kuma musulmi su suke shayar da makura ga al alkanta akan ce alkan ana nufin ainihin wato alkamur ita kan tafiya sannan kan ce alkan shine alquna'u idza mala'a ƙarya idan yake kata sannan aka ce alkan shine mai shiddatu ala halki wa asri wato tsananin makura akan wayan shi har su ya mutu akan ce masa alkan za ka mushribin alqanqa su musulmi su suke shayar da makwara ta mutuwa ga kafare wal adgana da kuma ainihin wato kiyayya min asharafihim daga manyan su kafirai din mu'timul abnai annabi mai mayar da 'ya'yan kafare su zaman tomi marayu ne fil a cikin filin yaki an daga barin aba'in iyayensu amma kar ka ɗauka cewa a'a ba haka ba ne mushfiqun tausayin annabi wato ishfaqu rahamarsa ta wato al-mawmu abin su ta ya ce kalil ay tamu ga su kuma malaji ko fa fara wa haba liman qad mannahu sara mawt lil ladhi qad hada amma sallahu sara fi ta'atihi ila istawa min annahu sara lil ma'bud alladhi lakinnahu laysa an qatil a'adi mulzim samsa min sam dai muhun kan kana fi marra a idha al-wara juduhu fi mulkihi i'malu min ba'd as-sara وله وجه منير ذو ضياء إن يرى حكم من دابه إرقام ترقام الشرى باطل خمس إلى درب الطلا والهالهام صار النبي يكسن شيء وحاب من يوم جوتا بمن قد منه صار النبي يكسن شيء وحاب من يوم بيوال الخيرات على الهيري بمن قوانن قد منه يعني من جوتر النبي صار النبي يكسن شيء موتا متواني كما lillazi ga wanda kada hada ya karkace amma daga barin abin da sallahu annabi ya sallanta shi sara annabi ya kasance fa fi ta'atihi a wajen da'arsa ga Allah la yi ba a yin daidai da shi min annahu tare da cewa shi annabi kuma ba fama yayi azumi lil ma'budi saboda abin bautar shi ko ka sama annabi ya kame lil ma'budi saboda abin bautar shi Allah zatihi daga barin ababen jin daɗinsa na duniya lakin na sai dai shi annabi fa laisa bai kasance ba fa sam ya kame ya yi shiru an katilil a'adi daga yakar makiya mujzimu takobinsa a samsamu wanda yake katsau Kuna ganin akwai hadisi a bukari tsakanin kitabul ilmi ko kitabul ilmi da wanda sahabu ne yake cewa da za a ɗauki takobi a samsamu a dora a wuyan shi ka tuna hadisin dai muhu zalim wato ukubar annabi kad kana ya kasance ne fi rama maka duk wanda ya nemi ila alwara sai ya cutar da talakan duniya daga dole san abubuwan da kaji ana fada mutum al-abna fil haja'i an aba'ihi to dai muhu ukubar annabi kad kana ta kasance ne fi man rama cikin wanda ya nemi iza alwara ya cutar da talakan duniya mutumin da ya zama ɗan ta'adda to juhuduhu ƙoƙarin annabi fi mulkihi a cikin mulkinsa na manzanci da Allah ya koshi da shi imalu aiwatar da ta zaɓaɓɓun raƙuma a tsura masu tafiyar da ne ya ɗauki to kyauta ya baka waje fuskar annabi waje fuska ne munirin mai haskakawa zudiya in ma'abocin haske ɗin yura in aka gaishe sannan zai gamin annabi zaki ne min da abihi daga cikin ɗabi'arsa irgamu tirmaza irgami zakokin nan na ashura rukuki daji ke nan an ce wannan zakokin sun fi bala'i sannan basilin annabi jarumi ne kamusun ko ka ce mai shafaffen ciki ko mai rindina guda ɗari biyar gaba ɗari biyar maimana waye-waye ɗari biyar da ka sani sannan ham annabi ya yi himma ila zarbin tula zuwa ga dukan ainihin wato wuyayewa na kafare walhamun kuma kunyarsu ya kafirar juli fi in hali gefen wal ya sari al'asar fi ikhilafi shar'in filbina ya wakilar kulli fi gaibatihi arzin bi'ar ya aliman inda hul allamu zur isha da sha zahidin taqawahu fi dunya fi dunya halizun hada har?" ya kafirar juli ya mai yawan kyauta fi imhali a cikin farin nan na rashin girgije wal ihada kuma farin nan na rashin ruwan sama ya tsari al'asir ya mai kaugawa kamun fi ikilafi shari'in a cikin saba shari'a filbila da a cikin garuruwa ya wakila da kullu ya wakilin duk wani wanda Allah ya aiko ko ya wakila da kullu ya wakilin kowa da kowa tun da shi Allah ya aiko fi gaibati ya ha'a cikin bakuwarsa har yanzu da annabi kuma zuwa ga Allah shine wakilin kowa da kowa wanda Allah ya aiko mai ardan a ƙasa bi haci ko ka ce mai nisa ko ka ce bi ardan ga ƙasan nan na ardan ga ƙasan nan na adawa ya alima ya masanin da inda hu a gurinsa allama akwai fannoni na ilimin zul irshadi ma'abucin shirwa sha wanda ya ɗaukaka zahidun annabi mai tsoron Allah ne wato zahirin mai gudun duniya ne ta ƙawahu tsoron Allahn annabi ya shirya fit duniya a cikin wannan duniya lissu ha daga masu gudun duniya duk wani wanda zai gudun duniya to sai zai koya annabi gurin gudun duniya ko kuwa laura abu faris da a ce faris sadaukin soja mahayin doki zai gan shi na da ya dawo an daga barin adatul fursani sana'an nan ta jarumai ko kuwa jala annabi ya yawo fi ardil aadi a cikin kasar makiya daulatin yawo ɗaya fi kulli babin a cikin kowace irin kofa zaka wannan fa shine fassalul mu'minina alfaharin masu imani na masu samun babban rabo bil ma'ada da makoma laura ahu sahib da ake sahib zai gan shi sunan wani mutum ne shi ma ta wallahi da ya tuba an sana'atul kuttabi daga sana'an nan ta ainihin wato haɗa rundunar inda dama asalin alkitabu daga alkatibatu ne alkatibatu kuma ita shi wannan fallaye sai an har haɗa su ne sannan ke zama alkitabu haka rundunar sai mutane sun haɗe yin ake samun aljeshi alkatiba daga nan ake samun alkitabu awar ahu aw arahu rastum ko da a cewa rastum zai bujiro wa annabi fi mawdu'il irhabi a wajen nan na tsoro haƙ wallahi da shi ya tsorata ya ƙawiyyar mulki ya zainar tuna ya munkita ya ƙayyiman kashifan la'awa duniya wal ada ya aziman zahazahat ainahum min kullil qada ya ya nizam al mulk ya fasar al wala ya man idza da'a al mustanjid al mazlum bil injad da ko ya ƙawiyyar mulki ya wanda Allah ya ba ƙarfin mulki ba za a so shi yake da ƙarfin mulki ba ya zainar duniya ya wanda Allah ya sa shi ya zama kwalliya ga duniya ya munkita ya wanda yake tsamar da mutane daga bata da izinin Allah ya karima ya mai karamci kashi la'awa wanda yake yayi tsananci tsananci da izinin Allah wal aza da kuma cututtuka an kana da cuta an ka zo wani shin yin addu'a da izinin Allah sai ya warke ya azimin ya mai girman da zaha zahat ainahu idan tsakanin santa an min kulli da kaza daga dukkan kowace irin kwanza ya nizamar mulki ya wanda Allah ya bashi tsarin mulki ya fakar alwara ya alfaharin talibai ya man iza ja a ko almustanjidu ya wanda idan mai neman taimako ya zama sa almazlum wanda aka yi zalunta ja sai ya masa kyauta bil injari da taimakon ko kuwa sai mu tsano sai mai sallah mu ga ra'ayi ana gudu to shekara wani